muna kira ga mai girma gwamnan katsina da ya auna ya ce wa shi fa ce zai yi rayuwa irin ta umar musayar aduwa ya ko rabin shekara bai yi ba ya fara nuna yana yi da yan apc zai ke taimakon apc bai ke taimakon pdp su 'ya'yan jam'iyyar da aka ce za a ba su miyan illa in an ba su. lokacin da ake yakin neman zaɓe ba su zaune ba su tsaye ba su gidajensu ba su zuwa gonakinsu ba su zuwa kasuwa ana ta yawo da su aje nan aje nan neman mutane yanzu an samu an kai ga gaci an rike gwamnati shin dan an ce za a tallafa musu da kuɗin cefane shine laifi Shirin sojojin baka ne da ke zuwa muku daga nan kafar sadarwa ta jikadiya da ke gabatar da shirye-shiryenta a saman shafukan sada zumunta na zamani wannan shiri yana ba da sarari ga 'yan siyasa kama daga jam'iyya mai mulki har zuwa jam'iyyun adawa domin barje gumunsu ta hanyar bayyana ra'ayi kan wani abu da basu gamsu da shi ba da kuma dambarwa da tsallan tsinka tsumma da ke cikin tafiyar siyasa sai dai shirin ba a yarda da zagi ko cin mutunci ba illa dai kawai buƙatar an da zaburar da masu riƙe da madafin iko tare da manufar samun adalci a cikin jagoranci Sunana Muhammad Mas'ud Abu kuma ni ne zan jagoranci shirin a yau sai ku yi shiru ku yi kasake ku ba mu aron kunnuwanku domin jin wace wainar shirin zai toya muku. To madalla shirin ya fara ne da ɗan majalisar tarayya daga jihar Katsina mai wakiltar ƙananan hukumomin Jibiya da Kaita wani Bursa da Soli Jibiya inda ya fito ya kara kanshi tare da faɗaɗa bayani dalla-dalla domin mutane su gane ainihin yadda maganar da a cewarsa 'yan adawa ke ta yadawa cewa ya kai kuduri a gaban majalisar wakilai na bukatar kar a buɗe boda wanda har sani liti yan kwani tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar katsina ya zargi honorable sada soli da rashin adalci ga 'yan arewa sai dai lamarin ba haka yake ba in ji honorable soli ya ce bai kai wani kuduri cewa kar a buɗe iyakoki ba hasali ma ya fi kowa son a buɗe ta saboda ko ba komai daga karamar hukumar jibiya ya fito kuma kowa ya san yadda 'yan jibiya da karamar hukumar kaita da yake wakilta ke shan wahala sakamakon rufe kan iyakokin ban yi maganar boda ba kuma a yanda duk wanda ya san ni maganar boda akwai wanda ma hini sanin ya son a bude boda najeriya da niger ne domin da kakannina da iyayena da ni duk na aka himu kuma galibi duk 'yan uwana da abokaina da ƙannena suna da hanyar da suke cin abinci ta nan wurin so wani dalili zan sa ma in yi magana cewa kada ma a buɗe boda ba wannan nake magana ba a kai su 'yan adawa da suke irin wannan maganan cewa na ce kada a buɗe boda don kada mutane su samu abinci ba wannan ne magana ba a kai sun jahilci maganar da na yi kuma ba abin mamaki ba ne domin kullum shi ɗan adawa jahili ne akan fahimtar akan abin da mutane suke magana in dai baka yi magana wadda yake so ba maganar da honorable sani liti yan kwani ya yi mutum ne mai hankali kuma wanda yake da hangen nesa kuma da natsuwa na yi mamakin yadda zai iya zai irin wannan magana a kaina wanda bai saurare ni ba a shari'ar musulunci ma ya kamata sai ya bincike ne ya ji shin menene na ce kun menene manufata a galibin yanzu ba kasuwai mutane suke fahimtar a abubuwa ba na waɗanda suka shafi tattalin arziki na ƙasa ba kamar ma idan aka ce an cuɗanya shi da siyasa rashin kyakkyawan fahimtar da aka ba kuduri na an haɗa shi ne da zalunci na rashin fahimta da kuma zalunci na 'yan adawa wannan kuma ba wani abu ne bai iya hana komai amma dai na yi mamakin da shi honorable sani liti ya wannan magana na yi magana da shi na tura mashi motion din ya nuna mana cewa yanzu ne ma ya ma fahimci ma mai ma ne nake magana kuma ya mana alkawarin cewa lalle zai dawo ta kafafin wannan sadarwa ya sake bayani domin yanzu ya fahimci ma mimani ƙuduri na ma yake fuskanta ba magana da mutane suke magana boda ba to daga wannan korar kuma sai ta da hazo da aka samu akan maganar gwamnan jihar katsina da ta duka umar radda bisa ga aniyarsa ta ba da wasu kuɗaɗe a matsayin na cefane ga shugabannin jam'iyyar sa ta apc duk watan duniya lamarin da ya kawo suka daga bangaren wasu jam'iyyun adawa da ke jihar ga dai abin da gwamnan ya faɗa a yayin taron da ya gudana a karamar hukumar kurfi. mun yi alkawali cewa 'yan jam'iyya inda daga karamar hukuma da jiha da ward za mu ware abin da za mu rika taimaka masa da shi na cefane bakin gwargwado kuma duk wata mun yi alkawalin da liman na juma da mataimake shi da mai kiran sallar su ma za mu rika ba su kudin cefane duk wata mun yi alkawali na cewa masu hungunni da aka manta da su wajen tafiyar da al'amuran al'umma su ma za mu rika ba da kudin cefane duk wata. Gwamna da ɗake nan ke jaddada alkawarin da ya ɗauka na ba da kuɗin cefane ga 'yan jam'iyyar ta apc to sai dai wani fitaccen ɗan jam'iyyar adawa ta pdp a jihar katsina da aka fi sani da bishir biro ya soki lamirin gwamnan inda ya kada baki ya ce allah ka takan umar mu fayar addu'a mu muka tare da mu da shi muka tare da malam umar amma malam umar bai taɓa bambanta ɗan apc da ɗan pdp ba bai taba cewa zai dan pdp alheri ya ce zai dan apc ba kuma bai taɓa cewa zai dan apc alheri bai dan pdp ba reference wanda zan baka akwai wani ana ce mai ibi tsanni tare muka yi sdp da shi wanda shi gwagwaran na tukwarar ɗaya san shi aka waye gari ibi tsanni shi ke gadin ofishin app yadda kwatanta amma da kwangila ta zo sai da umar musa ya addu'a ya ɗauki kwangila ya ba alhaji ibi tsanni kuma idi tsannan kuma umar musa ya adwa ya kai shi makka kaga app yake umar bai ce bai taimako ne ba amma ina mamaki a ce gwagwaren katsina duka umar radda ya ce duk watan duniya zai ba dan apc wani kudin cewani to idan ya ba su kudin cewani shin shi gwamna ne na apc ko ko gwamna ne na jihar katsina idan ko gwamna ne ta haka tsana yadda ya taimaki ɗan APC ya taimaki kamata ya taimaki su bishiyar biyu kuma haka ya kamata ya taimaki masu kayan marmari domin ita rayuwar duniya daga inda Allah ya baka shugabanci na jiha to magana ka ware wani jinsi kace shi kake yi da shi baka yi da wani jinsi wani jinsi kake iya taimako baka iya taimako wani jinsi ina ganin cewa abun akwai gyara da haka muna kira ga mai girma gwamnan Katsina da ya auna ya cewa shi fa yake zai yi rayuwa irin ta Umar Musa Yar'adua ya ko rabin shekara bai yi ba ya fara nuna yana yi da yan apc zai ke taimakon apc zai ke taimakon pdp kuma wannan aƙidar da ya ba irin ta umar musa ya raduwa ya ba amma bishir biro ba wai yan apc kaɗai ya ce batun da a cikin bayanin shi ya ambaci limaman masallatan juma'a da kuma masu kiran sallah da masu unguwanni eh, to da Allah ina so in tambaye ka ita maganar ɗan jam'iyya ba ta ɗan jam'iyya ba ce idan ana magana ɗan jam'iyya magana jam'iyya ake an mu ɗan APC duk wata za a bashi kuɗi na cewa ne to mu yan PDP su bishir biro mi muka yi a jihar Katsina da cikin wannan haƙƙin na jihar Katsina ba za a iya babu ba ai alamun adalci shine idan ka taimaki hakan ka taimaki Usaini ba ka taimaki Usaini ba ka kwan haka da ka shine ake so a yi ruwa zai ja mai koko mai zai ja ruwa daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc an samu wani mai suna lawai buzu barawa da shi ma ya loko wannan shirin domin kare gogon nashi wato duka raɗa kamar yadda ya ce babu komai cikin maganganun masu sukar wannan yunkuri na gwamnan illa bakin ciki da jin zafi a cewarsa duka raɗa ya ɗauko abu mai kyau kuma ya kamata 'yan adawa su yaba mashi to maganar da shi wani wanda na ji yana caccakar wannan gwamnati akan wannan magana ta yi musamman bishir biro kankiya ina so ya sani cewa yi wa wa'ancan mutanen alkhairi fa mutanen da aka lissafa shugabannin jam'iyya da ainihin limamai da ladanai da masu unguwanni mutane ne da suke taimakon al'umma kuma aka ce za a ɗan taimake su da alawansu na abinci wanda za su ɗan ringa yin cefane to me matsala a ciki bayan shi da yake waccan maganar mun san cewa a lokacin da pdp tana mulki haka ake yi wa shugabannin jam'iyyar nan dan dai su nasu abin alawansu ɗin ana yi ne a ɓoye in ba kana da wata alaka da gwamnati ba za ka san wannan ba saboda kada talaka ya sani ya zo ya wani hirjin musa to saboda haka wannan wata propaganda ce wadda dama 'yan siyasa sun riga sun saba yinta ba wani abu bane ba adawa ce da bakin ciki dan ka sani fa ni fa mutum ne wanda ni a siyasa kawai abin da na sani in goyi bayan gaskiya ya kai in kai daidai zan ce kai daidai ko da jam'iyya ta kake ko ba jam'iyya ta kake ba amma shi bai kushe ba da kuɗin cefane ga limaman masallatun juma'a ba da na bai da masu kiran sallah da kuma masu unguwanni a'a ya kalli dai ba da wannan kuɗin cefane ga 'ya'yan jam'iyya da gwamna ya ce zai to su 'ya'yan jam'iyya da aka ce za a ba su miyar illa in an ba su, lokacin da ake yakin neman zaɓe ba su zaune ba su tsaye ba su gidajensu ba su zuwa gonakinsu ba su zuwa kasuwa ana ta yawo da su a nan a nan neman mutane yanzu an samu an kai ga gaci an rike gwamnati shin dan an ce za a tallafa musu da kuɗin cefane shine laifi To masu sauraro duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na sojojin baka sai ku tare mu a lokaci na gaba idan Allah mai kowa mai komai ya sake ba mu arin lumfashi tare da rai da lafiya domin jin me kuma shirin zai kawo maku. Domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci za ku iya bibiyar shafukanmu a www.jakadiya.com.ng ko a shafukanmu na Facebook wato Jakadiya Reporters ko Jakadiya RTV ko kuma shafukan Jakadiya na Instagram da TikTok da Twitter. Muhammad Mas'ud Abu nake cewa bisalam. salam.